Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ya yi tattaki ne zuwa wata cibiya da aka ɗora mata alhakin horar da harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria. a cikin hikimar magabata sun fahimci rashin kula da harkar sufuri na haddasa kalubaloli da dama da ka iya kai ga asarar rayuka da samun raunuka masu dakasa mutane da ma matsaloli da suka shafi tattalin arziki da kiwon lafiya da sauransu a don haka magabata sun ba da gudunmuwa ga wannan sashen a ciki har da wannan cibiya da wakilin sashen hausa a kaduna isa lawal ikara ya kai jiki domin sanin takamaiman aikin da cibiyar ke yi ga dai tattaunawar da shugaban cibiyar da ya bayyana kansa kamar haka sunana dr danjuma adamu ismail ina aiki a nan nigerian institute of transport technology wato hukumar cibiyar horar da harkan sufuri da kenan zaria kuma ni matsayina na director ne a nan wurin na zo na fara aiki a nan wajen shekara wajen ashirin zuwa talatin kenan yanzu so munan hukuman eh, cibiyar kana nufin wannan hukuma ita ta haura ma shekara talatin kenan a tun zamanin shagari a kafata lokacin amma ta fara aiki 1986 wato 1986 lokacin sojoji lokacin babangida a lokacin a kafata ta fara aiki ta fara abin amma lokacin shagari aka fara aidiyan a kafata. amma ta kamar mai menene wannan hukuma take yi abin da take yi shine ita cibiya ce na karkashin na gwamnatin tarayya da ke ba da horo a harkan sufuri da kuma bincike da kuma abin da mai kiran shi eh, sa ido a harkan sufuri da ke najeriya da duniya mu ga ta ina za mu tallafa ma ita najeriya gwamnati akan harkan sufuri domin Eh, sai da in kana da masana to shi masanin zai dinga ba gwamnati shawara to kaji manufan ma'anan kenan amma dai ainihin dai mu ba da horo ga harkan sufuri lokacin da aka fata a nigeria 1986 in ka duba za ga harkan sufuri ilimin sufuri babu shi a universities mu. duk a jami'in duk wanda ya fito sai dai ga ya fito daga digiri akan tattalin arziki ko geography to su ne za ka same suna suna suna manejin din sufuri din to kuma waɗannan su ba su da cikakken knowledge din akan abin to karke shi ne sai aka ce to ta yaya za a a yi filin gap din wannan abin wato a samu a cike wannan gurbi da ake da shi na masu ilimi sun sai aka ce a kafa wannan makaranta duk wanda aka ɗauke shi daga jami'a ya fita gama jami'an shi to a bashi horo na wata shida kaga ya cike gurbi akan harkan sufuri ya san kan sufuri wanda zai zo ya si manajin din wannan sufurin Najeriya to kaji lokacin da aka fata kenan sai aka fata da niyan za a program guda biyu akwai akwai matsakaicin zango akwai kuma dogon zango ko kuma akwai gajejerun zango karatu gajerun zango short courses kenan wanda za a yi sati daya sati biyu har wata daya ana yi za aka zo dogon zango kuma shi daga wata shida har shekara biyu har shekara uku da suka wuce shi kama horon mai ake mai da hankali wajen ganin an yi a horar wadda ake eh abin da za a duba a ga in misali kana harkan mm, transport ne maritime me ya kamata na ruwa me ya kamata ka samu ilimi a kai harkan da za ka rike eh, waf kenan port shine mai kuke shi eh, port da haka tashar ruwa ta jirgin ruwa ilimin da ya kamata ka samu ka rike shi ilimin da zamu baka in kana harkan airport ne jirgin sama shi kuma wani ilimi ya kamata ka samu na rike na na ka aiki a wajen shi ma zamu baka in kuma kana aiki a jirgin ƙasa ne haka shi ma wani ilimi ya kamata a ce ka samu long term shi sai mu baka irin ilimi akan wannan wato sufuri dai ko ma wani iri ne ko jirgin sama ko ruwa ko ƙasa duka wannan hukuma tana duk tana ba da horo a kai da karami wannan na sati ɗaya sati biyu da kuma na shekara ɗaya shekara biyu to amma da ka'ida sai aka zo aka ce mana mu in za mu yi shekara ɗaya ko shekara biyu to sai dai ka ba mutum ko postgraduate diploma ko babban diploma ko kuma master's degree to a ka'ida kuma aka ce dokar najeriya ta ce in za ka yi wani to sai dai university za ta bayar to shine sai muka yi haɗin gwiwa da jami'ar ahmadu bello university ita ta yadda muna da ƙwararru akan waɗannan amma ita kuma ita za ta ba da takarda shaidan cewa an yi kaza ka ji haka inda muka yi saboda haka su suke duba mana suka samu na ka'idoji mu ko muna cikawa shikenan duk ɗaliban idan sun gama ko postgraduate diploma wato babban diploma da ƙasa ko kuma babban digiri wato masters to abin za ta baka certificate sun amince da karatun da muke bayarwa Shirin murya Amurka na sauka lafiya yana mai da hankali matuka akan abin da ya shafi zirga-zirga da sufuri yadda za a sauka lafiya. Ana magana sai an samu kwararru ko kuma kuna ba da horon da za a samu kwararru? Ya kuke yi wajen musamman masu tuƙi wajen ba su horo kuna ba da horon Ko kuna horar da masu horarwa ne kamar irin hukumar kare haɗura ko kuma hukumomi na jihohi irin su karota ko kasaliya kamar a kano ko kaduna. to a gaida na ikara daga wannan tambayan ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu dr danjuma adamu ismail da isa lawal ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman julie gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya